goma ga watan rabi'u thani hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiya ta 2009 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين والسبعمائة wannan kuma shi ne darasinmu na 69 inda muke cikin karanta abinda ya yi kama da khatima da ibnu taimiya ya sanya a ƙarshen wannan littafi wanda muka ce ya tattaro abubuwan da suka gabata a baya ya ƙara kawo su a dunkule yayin da ya taɓa rubuta wata ansa akan wannan matsala ɗin ta tawassuli to shine ya ɗauko wannan abin da ya rubuta lokacin yana masar a zaune ya haɗa shi da wannan littafi malam ya ce wa ƙaƙƙala sallallahu alaihi wasallama اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك في موطئه ورواه غيره وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا مالا ابن تيمية يتي كما حقيقة منذ صلى الله عليه وسلم يا فدا اللهم اللهم ya yi addu'a ya ce ya Allah Ubangiji la ta ja'al kabari wasanan yu'bad kada ka mayar da kabari na gunkin da za a rika bauta masa kada ka sanya kabari na ya zama gunki ana bautarsa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid tsananin hushin Allah ya tsananta ko hushin Allah ya tsananta ga mutanen da suka mayar da kaburburan annabawansu masallatayya wannan hadisi imamu malik ya ruwaito shi cikin muwadda ya gabata a wannan darassa da muka yi wato wannan hadisi bayaninsa ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a kada ubangiji ya mai da kabarinsa kamar gunkin da za a rika bauta masa ana yi masa abin da allah kaɗai ake yi wa ana sallah ana fuskantarsa ko ana sharar ƙasar jikinsa ana ci wato ana mayar da shi tamkar wani abun bauta ba Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya ji addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama ya kuma ansa masa addu'arsa ya sa kariya a kabarinsa ta yadda mai bauta ga wani Allah ba zai iya bauta wa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a halin da ake ciki yanzu bal ma kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya sanya shi a katange a tsare a kare a cikin sitira babu yadda za a yi ka samu maganin kabarin a cikin sauƙi ballantana har ka riƙe shi abin bauta ba Allah ba tun a karan farko ma ubangiji Allah madaukakin sarki ya zartar cikin hikimarsa da ƙudurarsa aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗakin da na Aisha wannan wani guri ne ko a wancan lokacin ba kowa ne ke samun dama ya shiga gurin ba ballantana kuma daga baya bayan an ƙara katange gurin ta yadda mutum sai dai ya tsaya daga nesa kuma sannan ubangiji ya samar da waɗanda suke kula ba za a zira wa mutum ido ya yi abin da Allah kaɗai ake yi wa a wannan gurin ba da mutum ma ya fara za a samu masu daka masa tsawa waɗanda za su hana shi kullum ana ajiye bayan askarawa da ake ajiyewa a gurin kuma ana ajiye ɗaliban ilimi waɗanda za su rika karantar da mutane idan sun zo gurin su nuna musu ga abin da ya kamata su yi ga kalmomin da ya kamata su yi amfani da su wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar yayin da aka zo ziyararsa me ya kamata su faɗa me ya kamata su yi akwai masu nuna musu a cikin nutsuwa da ainihin kwanciyar hankali idan kuma aka ga mutum ya fuskanci gurin ko ya yi kabbara zai yi sallah sai askari ya ture shi a kawar da shi a maida shi inda ya kamata ya je ya yi ibadarsa wato ba a za a yarje masa ba har ya kabbarta sallah ya kalli maimakon ya kalli kudu ya kalli arewa ya ce zai yi sallah to wannan duk yana shiga karkashin karba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah yi Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad manzo sallallahu alaihi wasallama ya kara da cewa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid hushin Allah ya tsananta ga mutanen da suka mayar da kaburburan annabawansu masallatayya wanda wannan aiki ne da yahudu da nasara suka fara shi inda suka mayar da guraren da annabawansa inda aka binne annabawansu suka mayar da shi guraren bauta Allah madaukakin sarki yayi hushi da su a dalilin haka wannan hadisi ne karbabbe ingantacce Imam Malik ya ruwaice shi a cikin littafin Samuwadda warawahu ghayruhu wani imamu malik ma ya ruwaici wannan hadisi wa fi sunan abi daud ya zo a cikin littafin sunan na abu dauda an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tattakhidhu qabri ida kada ku mayar da kabari na idi wato wurin da za ku ringa ziriya ku kai ku komo ku kai ku komo kamar yadda idi yake kaiwa ya komo in an yi shi wannan shekarar wata shekarar ma za zai sake maimaituwa to kada kuma yadda kabari na gurin zarya shi yasa imamu malik ya karhanta yawaita kai kawo zuwa kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama domin wannan zai iya haifar da a riƙa yin abubuwa na shirka a gurin kabarin musamman ma ga waɗanda suke jahilai wanda suka fito daga ƙauyukan da babu ilimi ko waɗanda shedan ya fi fitsare musu kafarsu suke tsammanin bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ba wani abin kirki ne ba su san cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ba zai taba yadda su yi wannan abin da suke yi da sunan soyayyarsa ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sallu alayya haythu ma kuntum ku yi min salati a duk inda kuke fa inna salatakum tablughuni domin salatin da za ku yi min duk inda kuke zai zo ya same ni wato maimakon ku rika zariya yau ku je gobe ku koma jibi ku koma an ɗauke muku wannan wahalar duk inda kuke in kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati wannan salatin zai je gare shi kaga wanda yana daga cikin falala da ni'ima ta ubangiji ga wannan al'umma yau da a ce zariyar aka ɗora mana to da ta yi mana nauyi da mun wahala kuma watakila ba za mu iya ba to amma sai aka nuna mana abin nan da za mu samu na falala idan mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati za mu same shi a duk inda muke kaga anan da wanda yake da ikon zuwa masallacinsa mai alfarma ya ziyarci kabarinsa da wanda ba shi da wannan ikon saboda ba shi da dukiyar da zai biya kudin jirgi ko guzuri ko kuma ba shi da lafiyar da zai iya ɗaukan ɗawainiyar wannan tafiya dukansu sun daidaita wajen su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a inda duk suke su samu falalar ubangiji ya ba wancan ya ba ma wannan dama wanda ba shi da shi irin wacce wanda ya ba wa wanda yake da shi kamar yadda kai in kai salati a kana masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama ga ka ga kabarinsa ubangiji zai karbi wannan salati naka kuma ubangiji ya isarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa bawansa mai suna wani yayi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati to haka nan wanda yake ko ina a fadin duniya idan yayi wannan salati shi ma irin wannan falalar zai samu babu bambanci tsakanin wancan da yake kusa da shi da wancan da yake nesa da shi kaga wannan yana daga cikin rahama ta Allah madaukakin sarki ga wannan al'umma wa fi sahihaini ya tabbata cikin bukhari da muslim annahu qala fi maradi mautihi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a rashin lafiyar nan tashi wanda daga ita ya bar duniya yana cewa a cikin rashin lafiya kaga wannan yana daga cikin hadisansa da yayi wasici da su wato wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ƙarshe wannan yana daga cikin wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma ta karshe la'anallahu al wan nasara an je shi yana kwance cikin rashin lafiya yana cewa Allah ya tsine wa yahudawa da nasara albarka ittaqazu qubur anbiya'ihim masajid sun mayar da kaburburan annabawan su masallatai Allah ya tsine musu albarka a dalilin wannan yuhadhdhiru ma fa'alu yana jan kunnan al'ummarsa kada su aikata irin abin da yahudu da nasara suka aikata kaga wannan wasici ne na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda daga shi ne ya bar duniya duk anda aka ce abu kaza wasiya ne abin da ake nufi da siya wani umarni mai karfi wanda ake buƙatar mutum ya kiyaye shi bayan rasuwar shi mai umarnin shi ake kira wasiya umarni ne amma kuma mai karfin gaske wanda ake buƙatar wanda ake wa umarnin ya kula da shi ya kiyaye shi bayan mutuwar shi mai bada umarnin to kaga manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan wasici din domin ya nuna wa al'umma su girman wannan al'amari kuma a duk sanda kaga hadisai sun zo daban-daban suna gargadi suna jan kunne game da aikata wani abu to babu shakka wannan alama ce da take nuna akwai wanda zai yi haka din inda babu wanda zai yi haka din babu bukatar a ja kunne akan abin da ba zai faru ba abinda kwata-kwata ma ba zai faru ba to ba zai yiwu ba annabi ya rika jan kunne abin da ya san ba zai faru ba yana ana jan kunne da abin da aka san akwai alamun cewa wani wasu za su iya aikata shi wa fi sayi muslim an jundub anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala qabla an yamuta bi khamsin inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إن من إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك يا ثبت أشكن حديث صحيح مسلم أشكن للتافه صحيح مسلم حديث جندب yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa gabanin ya bar duniya da kwana biyar kafin barinsa duniya da kwana biyar ƙasa da sati ɗaya an ji shi a rashin lafiyarsa yana cewa inni abra'u ilallahi ni ina kubuta wato ina bara'a zuwa ga Allah an ya kuna li minkum khalil ya zan akwai wani baɗaɗayi daga cikin ina da wani baɗaɗayi daga cikin ku ina kubuta daga ubangiji wato daga kamunsa da ukubarsa a ce na riki wani badaɗayi daga cikinku shi ne wanda kake son shi so na ƙoli so na matuƙa so na ƙarshe wato alkhulla shine shiddatul mahabbati wa ghayatuha wa nihayatuha ka so mutum gayar so ka so shi matuƙar so to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama babu wani wanda yake so gaya yake so matuƙa kamar yadda yake san Allah saboda haka ubangiji ne khalilinsa don haka babu wani mutum da ya riƙe shi a wannan matsayi ce walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan da zan riƙi wani khalili wani badadai a cikin al'ummata lattakhaftu ababakrin khalila da na riki abubakar radiyallahu ta'ala anhu a wannan matsayi da abubakar Allah ya kara masa yarda shine zai zama badadayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda manzo sallallahu alaihi wasallama zai masa soyayya soyayya ta koli soyayya ta gaya ta ƙarshe kasancewarsa shine mutum na farko cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a martaba da daraja da falala babu wanda ya kai shi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutumin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama goma ta arziki wanda babu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan goma ta arziki din to da a ce zai riki wani khalili to da abubakar ne sai dai ya riga ubangiji ya rike shi khalila kamar yadda ya rike annabi ibrahim khalil fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahim khalila Allah ya rike ni badadai kamar yadda ya rike annabi ibrahim alaihi salam badadai saboda haka badadayin Allah guda biyu ne rak su ne annabi Ibrahim alaihi salam da annabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda ake ba su wannan matsayi na cewa khalilur rahman kowanne a bashi wannan suna in banda su biyu dinnan cikin annabawa babu wanda ya taki wannan matsayi wa afdaluhuma muhammadun sallallahu alaihi wasallama wanda kuma yake jagora cikin su su biyu shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa inna a'a zabu min khullati ibrahim alaihi salatu wassalam inda man kana qablakum manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗa yace lalle waɗanda suka gabace ku kano yattakhizuna alqubura masajid suna mayar da kaburbura makabartu su mayar da su masallatai ala fala tattakhizul qubura masajid yace to haqqan kada ku kuskura ku riki kaburbura a matsayin masallatai ma'ana kada ku yi masallatai a cikin makabartu fa inni anhaakum an zalika ni ina hana ku aikata haka wannan magana ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ta kafin barin duniyar sa da kwana biyar kaga zaka ce wannan wasiya ce ta manzo sallallahu alaihi sallama zuwa ga wannan al'umma amma ka kula duk da wannan jan kunne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi da irin waɗannan kalmomi waɗanda suke baro baro ba waɗanda za su iya ɗaukar tawili ba amma duk da haka akwai waɗanda suka doge suka cije suka turje akan cewa sai sun yi sai sun yi masallaci a makamarta cewa ya halatta duk da irin wannan jan kunne da manzo sallallahu alaihi wasallam ne maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a nan ba sa buƙatar wani ma ƙarin bayani baro baro ga su sun fito kada ku kuskura ku mayar da masallatai ku mayar da kaburbura guraren ibada ku yi masallatai a kaburbura ina hana ku aikata haka amma sai ka ji mutum ya ce ai qala allazina galabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida ga waɗancan sun ce za su yi masallatai a inda ashabul kafi suka suka bar duniya a kaburburan ashabul kafi to ka duba irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma waɗannan mutanen saboda abin da suka yi kai kuma kana hujja da waɗanda Allah ya tsine musu me kake so ka nuna anan kana cikin tawagar suwa tawagar dinannu Allah Allah kiyashe mu wa fi sahihi an sallallahu alaihi annahu qala ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ku تطروني كدا كوكوزوزو تاني كوزوزو تلبرينا كما يند نصارى سكزوزو labarin annabi isa dan maryam. suka ce Allah ne wasu suka ce dan Allah ne ko kuma ɗayan uku ne ma'ana su uku suka haɗu suka zama Allah fa inna ma abdun ni bawa nake fa qulu abdullahi wa rasuluhu ko ce bawan Allah kuma manzansa ma'ana ni bawa nake ga Allah me bauta nake ga Allah ba abun bauta ba kada ku mayar da ni abun bauta in kuka yaka kun wuce iyaka wajen ɗaukan ko wajen bada matsayi kun wuce iyaka nasara su suka wuce iyaka wajen bawa annabi isa alaihi salam matsayi Allah yana cewa ya alal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila ubangiji yace ya ku waɗanda aka bawa littafi su ne nasara anan ake nufi la taghlu fi dinikum kada ku kuskura ku wuce iyaka cikin addinin kada ku yi azarbabi a cikin addinin wala taqulu ala illa al kada ku rika faɗar magana kuna jingina wa Allah ba gaskiya ba inda malmasihu isa ibn maryam rasulullah kadai isa almasihu dan maryam ba wani bane face manzo ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar sa ce wacce ya jefa zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah halitta ne shi ma daga Allah ba wai Allah din bane fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu kuyi imani da Allah da manzanninsa kada ku rika cewa Allah uku ku ku bari khairan lakum yin haka zai kasance alkhairi gare ku innama Allahu ilahun wahid kadai Allah Allah ɗaya ne abun bauta guda ɗaya ne subhanahu tsarki ya tabbata gare shi an yakuna lahu walad ya zanto yana da ɗa ya tsarkaka ga barin ya domin rukon ɗa na ƙasa ce buƙatuwa ta ɗan adam ita sa take ita sa shi yake son ya samu ɗa yana tunanin cewa akwai wani lokaci da zai tsufa ya buƙaci taimakon wannan ɗan shi yasa yake neman ɗa ubangiji kuma ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati ma fi abinda yake cikin sammai duka da abinda yake cikin ƙasa Dun na Allah ne shi ya halicce su kuma mulkin sa ne kuma dukkan su bayin sa ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa zan shi kadai abin dogaro don haka annabi sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah kada ku ma shi irin matsayin da nasara suka ba wa Isa alaihi salam ku ba shi matsayin irin na Allah duk abin da za ku faɗa na yaban manzo sallallahu alaihi wasallama da bashi matsayi kasa da yake kasa yake da kuce da shi bawan Allah bawan Allah din nan shine matsayi wanda mutum zai yi alfahari da shi a ce da kai bawan Allah wa qad rawa at-tirmidhi hadisan sahahahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallama malam ya ci gaba da cewa tirmizi ya ruwaito wani hadisi wanda ya inganta shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu allama rajulan manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wani mutum an ya du'uwa yayi addu'a fa ya kula ya ce Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya Muhammadu ya Rasulullah inni atawassalu bika ila rabbi fi hajati li yaqdiya hali Allahumma shaffi'hu fiyya Imam Tirmidhi ya rawaito da wani hadisi wanda ya inganta shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wani mutum ya yi addu'a a addu'a sai ya ce ya ubangiji ina roƙonka ina tawassuli zuwa gare ka da annabinka muhammad annabin rahama ya muhammadu ya manzan allah inni atawassalu bika ila rabbi ni ina tawassuli da kai zuwa ga ubangiji na fi hajati a cikin bukata ta hali domin ubangiji ya biya min ita allahumma shaffi'hu fiya ya Allah ubangiji karɓi addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da ni wa rawan nasa'i nahwa hadha du'a imamu nasa'i ya ruwaito kwatan kwacin wannan addu'a wannan hadisi ya gabata a baya inda ibnu taymiya yayi bincike mai faɗi na kalaile cewa a kansa wanda ya ja mu darussa masu yawa majalisai masu yawa wajen bayaninsa da bayanin ruwayoyinsa da waɗanda suka inganta a ciki da kuma bayanin waɗanda ba su inganta ba da bayanin ma'anoninsa ma'anar da ba ta inganta ba da kuma ma'anar da ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma raddin shubuhohi waɗanda ake wato ake cira daga ƙarƙashin wannan hadisi wajen halatta tawassuli da zatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba addu'arsa ba ba shafa'arsa ba ibnu taymiya yayi wannan bayani a faɗaɗe a yalwace a darussan da suka gabata wannan duk kamar yana ƙara dunkule mana abubuwan da suka gabata ne yace wa fit tirmidhi wa ibn majah an usman ibn hunayf an karbo a cikin tirmidhi da ibn majah an karbo daga usman ibn hunayf anna rajulan dariran ata annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum makaho ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala yace ud'u allaha yu'afini roƙa min Allah ya bani lafiya ya warkar da ni daga wannan makanta da nake fama da ita faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi'ta da autu in kana so sai in yi addu'a wa in shi'ta sabarta in ka ga dama kuma ka yi haƙuri ka jure fa huwa khairul laka yin haƙurin da juriyar shi yafi maka alkhairi faƙala wannan makaho yace ce fad'uhu a dai roke shi din fa amarahu an yatawadda sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yayi alwala fa yuhsinu wudu'ahu kuma ya kyautata alwalar tashi wa yad'u bi hadha ad-du'a sannan yayi wannan addu'a yace Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya rasulullahi يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفئه ce ya ubangiji. ni ina roƙonka kuma ina fuskantar da fuskata zuwa gare ka bi nabiyyika ta hanyar kamun kafa da annabinka muhammadin shine annabi muhammad annabin rama ya manzo sallallahu alaihi wasallama ya manzan Allah ya Muhammadu inni inni tawajjahtu bika ni ina fuskantar Allah da kai ma'ana ina kamun kafa da kai ila rabbi zuwa ga ubangiji na fi hajati game da bukatata hadhihi wannan lituqda domin a biya min ita Allahumma fashaffi'hu fiya ya Allah ka karbi addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama da zai yi min qala tirmizi imamu tirmizi yace hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne hasan sahihun in kyakkyawa ingantacce ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف النسائي يروي توشي عثمان ابن حنيف wa lafzuhu ga lafazin nasa'i yadda yake Ana rajulan a'ma wani makaho Ƙala ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yakshifa an basari ka roƙi Allah ya kwaranye wa ido na makanta kala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fantalik fatawadda je ka kayi alwala thumma salli rak'ataini sannan ka sallaci raka'o'i guda biyu thumma qul sannan ka ce اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري اللهم فشفئه في ce ka je kai wannan addu'a ya ubangiji ina roƙonka ina fuskantar da fuskata zuwa gare ka ta hanyar kamun kafa da annabinka Muhammadu annabin rahma ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi ni ina fuskanta zuwa ga ubangiji na ta hanyar kamun kafa da kai hanyar shifa an basari ubangiji ya bude min gani na Allahumma fashaffi'uhu fiya ya ubangiji karba addu'ar sa da zai yi min Kala Uthman ibn Hunayf yace faraja'a sai mutumin nan gashi ya je ya aikata abin da ya aikata wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi sai gashi ya dawo wa qad kashafa Allahu an basarihi ubangiji ya dawo masa da ganin sa وقال الإمام أحمد في مسنده الإمام أحمد ابن حنبل ياتي ya ce a cikin musnadinsa ya ruwaito ya قال حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني إمام أحمد يا رويتو أشكين wage ga littafinsa mai suna al-musnadu shi kuma <clears throat> ya ji ne daga malamin sa Rauf ibn Ubada shi kuma Rauf ibn Ubada ya ji daga Shu'ba ibn al-Hajjaj shi kuma daga Umair ibn Yazid al-Qutami al-Madini shi kuma yace ya ji Umara ibn Khuzaimah ibn Thabit yuhaddithu yana bada wani hadisi an usman ibn Hunayf daga sahabin nan mai suna usman ibn Hunayf anna rajulan dariran shi kuma yana cewa wani makaho atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala yace ya nabi Allah ya annabin Allah ud'u Allah an yu'afiyani ka roƙa min Allah ya bani lafiya fa sai ma'aiki yace da shi in shi ita akharta zalika in kana so ka jinkirta wannan fa huwa li akhiratika in kai haka zai fi zaman maka alkhairi ga lahirarka domin ubangiji zai musanya maka da gwaggwaban lada a aljanna a dalilin hakurin da zaka yi na rashin idanunka a duniya wa in shi ita in kuma ka so da autu laka sai in roƙa maka Allah kala wannan makaho yace la a a balid Allah li ni dai yi min addu'a fa amarahu an yatawadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yayi alwala wa an yusalli rak'ataini ya sallaci raka'o'i guda biyu wa an yad'u bi hadha addu'a yayi addu'a da wannan addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqda Allahumma fashaffi'ni fihi wa shaffi'hu fiya. Allahumma ya ubangiji fashaffi'ni fihi karbi addu'a ta dangane da shi ma'ana karbi addu'a ta da nake yi na cewa ka karbi addu'arsa fa shaffi'hu fiya shi kuma ka karbi addu'ar ta shi qala fa fa'ala ar yace sai mutumin nan yayi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yace yayi fa nan da nan sai ya warke fa hadha al-hadith malam ibnu taymiya yace da mu wannan hadisi fihi tawassulu bihi ila Allah fi du'a'i akwai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Allah cikin addu'a man الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا daga cikin mutane akwai wanda yake hujja da wannan hadisi yana cewa wannan yana nuna halaccin tawassuli da zatinsa mutlaqan kai tsaye hayyan wa mayitan annabi na raye ko bayan ya bar duniya duk ya halatta kai kai tsaye wa hadha yahtaju bihi man yatawassalu bi zatihi ba'da mautihi wa fi maghibihi wannan hadisi mutumin da ke yin tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan barinsa duniya wa fi magibihi ko a bayan idansa yana hujja da wannan hadisi wa yadhunnu haula'i irin masu wannan hujja tsammanin su anna tawassul al was sahabati fi hayatihi kana bi ma'anar al bihi ala Allah abinda suke fahimta tawassulin wannan makaho ko tawassulin sahabbai da suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da rai ma'anarsa ma'anar yin rantsuwa ga Allah su rantse wa Allah cewa sai ya musu abu kaza dan annabi sallallahu alaihi wasallama aw bi ma'ana annahum sa'alu Allah bi zatihi ko kuma suna fahimtar wannan hadisi da cewa su sahabbai suna roƙon Allah ne da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama an yaqdiya hawaijahum ya biya musu bukatunsu wa yadhunnuna suna tsammanin anna tawassula bihi la yuhtaju la yahtaju ila an yad'uwa huwa lahum tsammaninsu tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama baya buƙatar shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a wala ila an yuti'uhu baya buƙatar su su yi wa manzo da'a abinda suke fahimta tawassuli ba sa fahimtar cewa akwai buƙatar manzo sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya maka addu'a akwai buƙatar kai kuma kai masa da'a ba sa fahimtar haka fa sawa'un inda ha'ula'i da an rasulu lahum aw lam yad'u al jami'u indahum tawassal bihi a gurin waɗannan masu irin wannan fahimta gurguwa suna ɗaukan duk ɗaya ne ko manzan yayi addu'ar ko karya musu addu'ar duk ɗaya ne da wanda yayi wa addu'a da wanda bai yi wa addu'ar ba duk yayi tawassulin kamar wancan makaho da yaje yace a yi masa addu'a kaga ya nemi addu'a gurin manzo sallallahu alaihi wasallama annabi ya masa addu'a da kuma wanda shi kuma gidansa zai zauna bai je ma gurin manzo sallallahu alaihi wasallam bai bai bijirar da bukata sa gare shi ba a gurin su babu bambanci tsakanin wancan da ya je da wanda bai je ba wa sawa'un ata'uhu aw lam yuta aw lam yuti'uhu a gurin su duk ɗaya ne sun yi wa manzo da'a ko ba su yi masa ba wa yazunnuna anna allaha yaqdiya hajata hadha alladhi tawassala bihi bi za'mihim ولم يدعو له ولم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم suna tsammanin Allah madaukakin sarki zai biya buƙatar wannan da ya tawassuli da zati kawai ya ce dan annabi ko dan zatinsa kacal ba tare da ya nemi addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama ba suna ganin cewa Allah na iya buga masa buƙata a riyawarsu walam yad'u lahu rasul ko da kuwa manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi masa addu'a ba kama yaqdi hajata hadha alladhi tawassala bi du'aihi wa da'a lahu ar-rasul kamar daidai da yadda ya biya buƙatar wancan wanda yayi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa kuma manzon Allah yayi masa addu'ar ya je ya nemi kamun kafar annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mai ta hanyar ya masa addu'a ya ce ya rasulallah ud'u Allah li an yu'afiyani ka yi min addu'a Allah ya bani lafiya karara abin da ya nema kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi ita da'autu wa in shi ita sabarta fa huwa khairul lak wa in shi da autu laka manzo ya gaya masa karara cewa in ya ga dama ya shiru wanda yayi hakuri wannan zai fi masa alkhairi in kuma ya ga dama ya yi masa addu'a ubangiji ya bashi lafiya kaga anan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yayi masa addu'a kamar ya masa alkawari in yana so sai masa addu'a kuma sai wannan ya ce bal ka kai dai min addu'a kaga wannan mutum ya je takakkiya har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma nemi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa me yayi masa addu'a to su a gurin su da wannan da ya takakkiya ya tsaya gaban manzo sallallahu alaihi wasallama ya nemi kamun kafa da addu'arsa da wanda kuma ya shimfide a gida yace yayi addu'ar daga can duk ɗaya suke babu bambanci irkilahuma mutawassilun bihi indahum a gurinsu dukansu dukan su suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yazunnuna anna man anna kullu man sa'ala Allah ta'ala suna tsammanin duk wanda zai roki Allah da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama to tawassuli yayi da annabi kama tawassala bihi zalika al'ama irin tawassulin wancan makaho haka suka yi tsammani wa anna ma amara bihi al'ama mashru'un lahu kuma abinda annabi ya yi wa wannan makaho umarni da shi su ma ya zan shari'a gare su ma'ana su ma ya halatta su yi wannan addu'ar suna gidan da jinsu. wa qawlu ha'ula'i batilun shar'an wa qadara ibnu taymiya ce wannan magana banza ce duba da shari'a da kuma duba da kaddara kanta wato ta fuskar shari'a da ta fuskar kaddara wannan maganar maganar banza ce falahum muwafiquna li shar'illah a maganganunsu da suke yi da zatansu ba su dace da shari'ar Allah ba wala ma yaquluna hu mutabiqun li khalqillah sannan kuma abin da suke faɗa bai yi kama bai dace da irin halitta ta ubangiji ba Abin da yake shar'an shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma wannan mutum na zai yi masa addu'a shi kuma ga addu'ar da zai yi wannan shine a shari'a abin da ya nuna ya nemi addu'a manzo ya masa alkawari zai masa addu'a shi kuma ya tashi a cikin addu'ar sama ka kaga har yake cewa ya Allah ka karbi addu'ar manzon Allah game da ni Allahumma fashfi'uhu fiyya kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa alkawarin zai masa addu'a wannan shari'an abin da ya faru kadaran abubuwa suna faruwa ne ta hanyar asbab da shari'a ta ajiye a matsayin asbab bai halatta ka riƙe wani sababi ba wanda shari'a bata aje shi sababi akan wannan abu ba komai ubangiji ya tsara masa sababinsa in yunwa kake ji ubangiji ya sanya hanyoyin da ake bi a kawar da yunwa idan kishi kake ji ubangiji ya sanya asbab waɗanda za ka yi riko da su domin kawar da yunwa in ɗa kake so ubangiji ya tsara asbab waɗanda su za ka bi ka samu ɗa in kariya kake so daga miyagu azzalimai shaidanu akwai asbab da ubangiji ya sanya su ne za ka yi riko da su domin ka samu wannan kariyar bai halatta ka kirkiri wani sababi ba wanda ubangiji bai sanya shi a matsayin sababi ba saboda haka bai halatta misali ka riki bokaye ko aljanu ko yan duba su zama su ne za su zama maka kariya su zama su ne madogararka wajen baka kariya game da abin da za ka iya fuskanta na haɗurɗuran rayuwa wannan sababi ne gairu shar'i ko da kuwa a cikin wasu lokuta za ka ga kamar kamar ka ta biya ta hanyar waɗannan asbab ka ce ai Ɗan duban nan ko bokan nan ko matsafin nan ya amfane ka domin gashi abin da ka nema ka samu ko abin da ya tinkaro ka na hadari ya rabu da kai ka kauce masa ko da ko za ka ga cin nasara ta wani dan lokaci wannan ba shi yake nuna halaccin wannan abu kadaran wa shar'an ba ubangiji bai sanya shi ta farki ne da zaka wato kare kanka ba ko zaka samu cimma bukatarka saboda haka wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya yi addu'a kuma yayi masa alkawarin zai addu'a wannan shine abin da ya faru a aikace wannan kuma shine abin da shari'a ta zo da shi wanda zai saba ma haka ya je ya zauna a gida ya ce da shi da wancan sahabin makaho duk ɗaya suke kaga anan ya saba wa shari'a kuma ya saba wa kaddara wa minan nasi man yaqulu hadhihi qadiyatu ainin. يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها wasu kuma daga cikin mutane daga cikin mutane kuma akwai mai cewa wannan qadiyatu ainin ce wani abu ne da ya faru yathbutu al-hukmu fi nazairiha duk inda aka samu wasu abubuwa da suka yi kama da wannan hukuncin zai zama iri daya allati tushbihuha duk wata qadiyya duk wani abu da ya faru mai kama da wannan shi ma zai samu irin wannan hukunci fi mana cikin hukunci da ita wato inda aka samu illa za a samu ma'alul inda duk wani shi ma a wannan lokaci zai je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce yin addu'a annabi ya ce addu'a to hukuncin ya zama ɗaya ne babu bambanci ya halatta ya nemi addu'arsa yadda al'a'ma ya je ya nemi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake ganin yana damun shi a rayuwarsa haka nan ba kauyen nan shi ma ya je ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a saboda rashin ruwa da suka fuskanta yadda ya halatta ga wancan mutum haka ya halatta ga wannan al'arabi da yayi haka nan dukkan wani wanda ya je gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ibn addu'a kamar yadda Abu Huraira ya ce ya rasulullah ya roki Allah ya shirye da ya rasulullah ya roka min Allah ya shirye da kabila ta ad-daws annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma hdi dausan Allahumma hdi umma abi huraira kaga wannan tawassuli ne yayi da annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan ranar gobe kiyama lokacin da mutane za su shiga cikin wannan hali mawuyaci kafin a yi musu hisabi su nemi annabawa su cece su gurin Allah ya yi musu hisabi don kowa ya san matsayinsa ya san ina zai tafi a wannan lokaci annabawa su ce ba za su iya ba su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su nemi ya ka yi kamun kafa da shi su nemi ya yi musu addu'a gurin Allah wannan kaga wani hukunci ne da aka samu da yayi daidai da wancan abin da makaho yayi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya duk sanda aka samu irin wannan sai hukuncin ya zama iri ɗaya ne la yasbutu al-hukmu biha fi ma huwa mukhalifun laha la mumathilun laha dukkan wata qadiya wani abu da zai faru da ya saba ma wannan abin da ya faru ga makaho to wannan hukuncin ba zai zama ɗaya ba zai iya addu'a da waccan addu'a dan idan sai ya bude wannan mu ce da shi hukuncin ka ya saba da na wancan domin wancan ya rayu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da dama ya yi tattaki har zuwa gurinsa ya roƙe shi ya masa addu'a ya kuma dau alkawarin zai masa addu'a kai kuma a gidanka kake na farko dai ba ba ku rayu a zamani dai ba baka gan shi ba bai gan ka ba sannan baka je ka nemi addu'ar addu'a wajensa ba ya yi maka alkawarin zai maka addu'a kaga hukuncin ku ya saba domin qadiyar ku ba iri ɗaya ce ta wancan makaho ba wal farqu thabitun shar'an wa qadaran baina man da alahu an sallallahu alaihi wa sallama wa baina man lam yad'u lahu sallallahu alaihi wa sallama bambanci tabbace yake a shar'ance da kuma kaddara tsakanin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa addu'a da wanda kwata kwata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai masa addu'a ba anan ba za ka yi ganganci ka ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ita da rashin ta ne ba domin idan ka ce abin nan da makahon nan yayi na tawassuli in yayi shi a gida ma zai iya biya masa bukata anan kana nuna addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam da samun ta da rashin ta dudde ne shari'a juzu an yaj'ala ahadahuma kal akhar ba zai yiwu ka sanya wanda manzo yayi wa addu'a ba daidai yake da wanda manzo bai masa addu'a ba ba zai yiwu ba wa hadha a'ma shafa'a lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wannan makaho manzo sallallahu alaihi wasallama ya nemi cecen su gurin Allah ya masa addu'a ya nemi Allah ya cece shi fali hadha qala fi du'aihi saboda haka ne ma makahon a cikin addu'ar sai ya ce Allahumma fashaffi'u fiya ya ubangiji sanya shi mai ceto na fa'alima annahu shafi'un fihi ya san kenan annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai masa addu'a shine mai nema masa ceto wa lafzuhu kaga lafazin sa yace in shi ita sabarta wa in shi shi'ta da'autu laka in ka so kayi hakuri in ka so yi maka addu'a fa qala wannan makaho yace ud'u li imin addu'a fa huwa talaba min annabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahu kaga ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa addu'a fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya wa yad'u wa huwa aidan li nafsi manzo sallallahu alaihi wasallam yace to kai kai alwala kai ma kai addu'a da kanka dan ya nuna maka koda ka nemi addu'a gurin wani wannan ba shi yake nuna an ɗauke maka addu'ar ba kai kai ma je ka nema wannan da zai maka addu'a taya ka addu'ar zai yi wala Allah Allah madaukakin sarki ya ji ta bakinsa ya ansa masa addu'a ya ansa addu'ar sa gare ka ko da kuwa kai bai ansa ta bakinka ba shine amfanin wannan don haka ba a so kai ka zauna baka addu'a kamar yadda wasu mutane suke ba sa addu'a su a rayuwarsu kullum sai dai a yi musu wannan kuskure ne addu'a ibada ce addu'a wata alama ce da take nuna kai bawa ka rasu na gaban Allah ka nuna kai ba kowan kowa ba ne kake gurin Allah kuma kai mabukaci ne matalauci ne mai tsananin rauni ne a gaban Allah kana buƙatar tallafinsa da taimakonsa abinda addu'a kullun take nunawa kenan idan bawa kana haka ubangiji yana yarda da cewa kai bawa ne waɗanda kai yadda kai bawa ne kuma kai yadda kai mabukaci ne gurin Allah amma idan har ba za ka yi kai da kanka ba sai dai ka ce a yi maka wannan yana nuna girman kanka kai ka ga ka fi karfin ka yi buɗe baki ka ce Allah ya mun sai dai wani ya roƙa maka shi yasa ubangiji ya kirawo waɗanda ba sa addu'a da cewa masu girman kai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili ubangiji ya ce ku roƙe ni an samu ku waɗanda suke girman kai ga barin bautata kaga ubangiji ya sifanta waɗanda ba sa addu'a da masu girman kai ya sifanta addu'a kuma da bauta ashe addu'ar da zaka yi bauta kake yi wa Allah ka yin addu'a girman kai kake yi wa Allah ba za ka bauta masa ba ubangiji ce to duk wanda suke wannan za su shiga jahannama suna kaskantattu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masa zan yi maka kai ma kuma ga addu'a da zaka ce kai wa yaqulu fi ya allahumma shaffa shaffihu fiya a cikin addu'arsa yace ya ubangiji ka karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama gare ni فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد wannan sai ya nuna kenan ma'anar faɗarsa sallallahu alaihi wasallama ina roƙonka kuma ina fuskantar da fuskata zuwa gare ka ta hanyar kamun kafa da annabinka Muhammad abinda wannan yake nufi bidu'a'ihi wa shafa'atihi ta hanyar kamun kafa da addu'ar annabinka da ceton annabinka kaga bi din nan muta'alliq ke bi mahzuf kowa sai ya kaddara wani abu da mu da wanda muke yake abokin husuma mu mu muka ce za ka kaddara bi nabiyyika ay bi du'a'i nabiyyika mun kaddara wani mahduf wanda shine wannan badin tayi ta'alluki da shi wasu kuma abokan husuma musu ce a bi zati nabiyyika ake nufi ko bi jahi nabiyyika ake nufi sai mu ce to ko da takadiri mutum zai yi yana buƙatar hujjar da za ta sa ya kaddara wannan ko wancan mu mun kaddara addu'a ko kun kaddara zati menene hujjar mu mu mun ce hujjar mu saboda tun a karan farko addu'a yace ayi masa annabi kuma yace da shi in shi ita da autu kuma wannan mutum yace bal ud'u kaga waɗannan kalomi duk suna nuna mana anan bi du'a'i nabiyyika ko kuma da kuka ce bi zati ko bi jahi sai ku gaya mana ina kuka samo zatu ko jawo a cikin magana kaga anan ne abokin musuma. zai rasa ta cewa kama kala umar kama yadda umar radiyallahu ta'ala anhu yace allahumma inna kunna idza ujdibna tawassalna ilayka bi nabiyina fatasqiyana ya ubangiji mun kasance idza ujdibna idan an mana fari tawassalna ilayka bi nabiyika fatasqiyana muna tawassuli zuwa gare ka bi nabiyika da annabinka sai ka shayar da mu a dalilin wannan tawassuli bi nabiyyika anan shi ma bi du'a'i nabiyyika hadisai da yawa a kitabul istisqa cikin bukhari da muslim da sauran littafan hadisi suna nuna cewa sahabbai suna neman annabi ne ya addu'a lokacin da aka shiga fari kaga wannan shine fassarar tauna tawassalu ilayka bi nabiyyika ai bi du'a'i nabiyyika in wani yace a'a ai suna nufin bi zati nabiyyika ko bi jahi idan fari ya faru addu'a yake daga hannu yayi a samu ruwa ma mako mutane su fita da kangin fari abinda muka sani hadisai sun nuna mana kenan amma ba mu taba karanta wani hadisi cewa idan fari ya faru kowa na zaunawa a gidansa ya rika yin tawassuli bi jahi nabihi ko bi bi zati nabihi ba tare da ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu ya addu'a ba in akwai wannan hadisi sai a kawo shi wanda kuma dole zalika kharqu qatat fal hadithani ma wahid hadisan guda biyu hadisan usman ibn Hunayf da kuma hadisin Umar ma'anarsu guda ɗaya ce fa sallallahu alaihi wa sallama allama rajulan an ya tawassala bihi fi hayatihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da wannan mutum ya yi addu'a ya nemi tsanin kamun kafa da shi fi hayatihi a rayuwarsa kama zakara Umar annahum kanu yatawassaluna bihi idza ujdibu Kama yadda sayyidina Umar ya bada labarin cewa sun kasance ma'ana a da kafin rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama suna tawassuli da shi idan an musu fari thumma innahum ba'da mautihi inna ma kanu yatawassaluna bi ghairihi badalan anhu sannan sai al'amarin ya canza bayan ya bar duniya sai suka zan suna tawassuli da wani annabi sallallahu alaihi wasallama maimakon shi manzo sallallahu alaihi wasallam kaga da tawassuli da zati ne ko tawassuli da gangar jiki ko da suna hukuncin ba zai canza ba sawa'un yana cikinsu ko baya cikinsu domin sunan nan yana cikinsu to canzawar da aka samu wanda yake nuna tawassulin da addu'ar sa ne yanzu tunda baya tsakankanin su za su yi tawassuli da addu'ar wani wanda shi ma suna ganin shi mai martaba ne mai daraja ne mai matsayi a gurin Allah falau kana tawassulu bihi hayyan wa mayitan sawa' والمتوسل به الذي دعا rasulu الرسول كمن لم يدع rasulu الرسول لم يعدل عن التوسل bihi. da a ce yin tawassuli da shi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana da rai ko bayan ya bar duniya duk ɗaya ne tawassuli da shi hayyan wa mayitan sawa sawa'a wal mutawassilu bihi sannan mai yin tawassuli da shi alladhi da alahu rasul sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yayi masa addu'a kaman lam yad'u lahu rasul zai zama daidai da wanda manzo bai masa addu'a ba da a ce duk ɗaya ne babu bambanci lam ya'dilu an tawassul bihi babu yadda za a yi sahabbai su fasa yin tawassuli da shi manzo sallallahu alaihi wasallama su yi tawassuli da al-abbas ko ko su yi tawassuli da yazid ibn al-aswad al jurash wa huwa afdalul khalqi wa akramuhum ala rabbih tare da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine mafificin halitta shine wanda yafi karamci gurin Allah shine wanda yafi halittu gaba ɗaya karamci a gurin Allah wa aqrabuhum ilayhi wasila kuma shine yafi kusa kusancin wasila zuwa ga Allah da tafi kusa zuwa a ce tawassuli da shi da zatin sa ne ko da sunan ne ba za su bar tawassuli da shi ba dan ya bar duniya ila an yatawassalu bi ghairihi mimman laysa mithluhu su kama tawassuli da waninsa wanda bai kai tamkarsa ba wa kadhalika a'ma tawassala bihi wa lam yad'u lahu ar-rasul bi manzil law kana a'ma law kana a'man tawassala bihi wa lam yad'u lahu ar-rasul bi manzilati dhalika al-a'ma لكان أميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى دا أشي ونمكاهم ما دبن زي توسلي دا النبي صلى الله عليه وسلم دا ونن الدعاء كودا كوشي منزو صلى الله عليه وسلم بي مسا الدعاء با ya zan daidai da wancan makaho da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa addu'ar lakana umyanu sahabati da dukkan makafin cikin sahabbai au ba ko wani sashi na makafin sahabbai na misla ma fa'ala al'ama da sai su tayin abin da wannan makaho ya yi da duk wani makaho da ya samu labari shi ma sai yi wannan addu'a wani ma makaho shikenan sai mu ta jin labaran makafi suna ta gani mu ma makafin mu sai su yi ta yi. amma kaga da yake abin ba haka yake ba ai ban da shi baka ji kuma wani labarin wani makaho a gidansa ko bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ko tabi'ai ko a wani zamani daga cikin zamunna shi ma ya yi wannan addu'ar kuma ya samu irin wannan bukata domin waccan bukatar ta faru ne ta hanyar tawassuli da addu'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga bakin da baya karya kaga ba zai taba zama daidai da wanda shi bai samu wannan addu'ar ba kaga wannan shi ke nuna ashe tawassulin hakikatan da addu'a ce ba wai kawai da rike suna na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba yace fa'uduluhum an haza ila haza karkace wasu barin wancan tawassuli zuwa ga wannan tawassuli su bar tawassuli da zati su yi tawassuli da addu'ar wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma'a هم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان تعالى cewa su ne السابقون wanda suka riga kowa shiga musulunci na karan farko almuhajiruna waɗanda suka yi hijira wal ansaru sune suka taimaka wa manzo sallallahu alaihi wasallama suka cancanci wannan suna wallazina taba'uhum bi isan. da waɗanda kuma suka bi bayan su da kyakkyawar da kyautata aiki da niyya fa innahum a'lamu minna billahi wa rasulihi waɗannan tabbas sun fi mu sanin Allah sun fi mu sanin girman manzo sallallahu alaihi wasallama wa bi huquqillahi wa rasulihi sun fi mu sanin haƙƙin Allah sun fi mu sanin haƙoƙin manzo sallallahu alaihi wasallama wa ma yushra'u min ad-du'a'i wa yanfa'u wa ma lam yushra'u wa la yanfa'u sun fi mu sanin addu'ar da take shari'a ta yarda da ita kuma mai amfani sun kuma fi mu sanin addu'ar da shari'a ba ta yarda da ita ba kuma ba ta da amfani wa ma yankunu anfa'a min ghairihi sun fi mu sanin addu'ar da tafi yar uwarta amfani wa fi waqti daruratin wa makhmasatin wa jadabin يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه kuma su a lokacin da suke cikin lokacin larura da yunwa da ainihin fari suna neman ubangiji ya yaye musu abubuwan da suke ciki na bakin ciki wa taysiril asiri ya sauƙaƙa musu abu mai wahala wa inzalil ghaisi ya sauka musu da ruwa mai amfani bi kulli tariqin mumkin suna neman haka da dukkan wata hanya mai yiwuwa amma kuma ba su yi wannan abin ba dalilun ala anna al mashru'a ma sa'aluhu duna ma taraku wannan shi yake nuna abinda suka nema suka aikata shine shari'a ta yadda da shi ba abinda ba su aikata ba wali ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه wancan shi ina kyautata zaton dalilun ala anna al-mashru'a ma fa'aluhu ne ba ma sa'aluhu ba ma fa'aluhu duna ma tarakuhu wali hadha zakara al-fuqaha fi kutubihim dan haka ne ma zaka samu malaman fiqh a cikin littattafansu. su abinda suke ambata filistisqa'i a ababin da suke maganar sallar shayar da ruwa suna faɗan ma fa'aluhu ne abinda sahabbai suka yi dona ma tarakuhu ba abinda ba su yi ba wazalika zalika anna tawassula bihi hayyan huwa min jinsi mas'alatihi an yad'u lahum domin tawassuli da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana daga cikin jinsin su a roƙe shi yayi addu'a su roƙe shi yayi musu addu'a wa hadha wannan wani abu ne wanda yake shar'antacce mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa ya ce ya rasulullahi imin addu'a ko wani ya zo ga wurin wani sahabi ya ce sahabi wani ta yani da addu'a ko wani musulmi ya zo gurin dan uwansa musulmi ya ce wani dan Allah a ni addu'a akan wata bukata ta wata alkhairi ko akan wata damuwa tawa ubangiji ya yi mun wannan abu ne da shari'a ta yadda da shi to haka abinda sahabbai suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bai fita daga cikin wannan babi ba za mu kwana anan sai kuma sati mai zuwa in Allah ya kai mu dare da lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن assalamu alaikum mutum ne rantsuwa ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa idan ya yi wani abu kada Allah ya sa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to malam ina matsayin rantsuwarsa da ya yi rantsuwa dai rantsuwa ce billahi lazi la ilaha illa huwa iya nan rantsuwa ce kada ya sa Allah ya sa ya ga annabi in yayi kaza wannan kuma wani addu'a ce yake yi wa kansa ta halaka in har abu kaza ya fito daga ɓangarensa. rantsuwa shine sashin billahi la ilaha illa wannan rantsuwa ce ga ba'ul qasami nan kuma ga al-muqsam bihi nan shine Allah ka an samu rantsuwa cikakkiya abinda kuma na cewa kada Allah ya sa ya ga annabi wannan kuma jawo wa kansa bala'i yake yi dan ya nuna cewa shi abin nan fa ba zai yi shi ba daidai yake ce Allah ya kashe ni ko Allah ya talauta ni ko Allah ya samun cuta wato wannan duk kalmomi ne wanda zai amfani da su don ya nuna cewa abin nan fa ba zai yi shi ba alal hakika irin waɗannan kalmomi ba su dace musulmi yana amfani da su ba saboda jawo wa kai halaka ne kai mutum ne dan adam baka san me zai kai ya komo ba abin da kai rantsuwa ba za ka yi yau ba gobe kuma sai ka gaba abin abinda kake so a duniya sai ka mashi gashi kuma ka jawo kanka wato ka kira wa kanka wata halaka wannan yana daga cikin kashe kai Allah yana wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku rika jefa kanku cikin halaka ba daidai bane mutum ya rika ya rika wannan kan ya in kai rantsuwa kaga abinda kai rantsuwa ba za ka yi ba shine yafi alkhairi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yace man halafa ala yaminin wara khairaha ghairaha khairun minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi manzo ce wanda duk ya rantsuwa akan abu kaza sai kuma ya ga wani abin da ya yi rantsuwar ba zai yi ba shi ya fi alkhairi to ya yi wannan abin da ya fi alkhairi ya yi kafara game da rantsuwarsa wato kada ya fasa yin alkhairi ganin ya yi rantsuwa cewa da ba zai yi ba ko da kuwa wannan yana da alkhairi abin da ya ce shi zai yi wancan kuma da ya ce ba zai yi ba shi ma yana da alkhairi amma ya fi alkhairi to ya yi wanda ya fi alkhairi din ya bar wanda yake bai kai wannan alkhairi ba ballantana kuma ya zamba ma wani abu ne wanda yake tattare da alkhairi a cikinsa saboda haka irin wannan ba ta dace ba mutum in yayi sai ya tuba ya nemi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya yi kafara kuma game da abin da ya yi na rantsuwa an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله la لا illa إلا yace menene ma'anar wannan hadisi har zuwa ƙarshen hadisi hadisi dai abin da yake nunawa mutane guda bakwai ubangiji yana sanya su a cikin inuwar sara na gobe kiyama ranar da babu wata inuwa sai ta ubangiji na farkon su imamun adil shugaba adali wa shabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla da saurayi wanda ya tashi cikin bautar Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallatayya ma'ana ta ta'allaka da masallaci ko da yaushe yana sha'awar ya ganshi a masallaci wa ta tahabba fillahi da mutane biyu waɗanda suka so juna dan Allah ijtama'a alaihi sun haɗu sun yi abokantaka dan Allah wa tafarraqa alaihi sun rabu kuma dan Allah wa rajulun da'athu ra'atun zata zatu hasanin wa jamal da kuma mutumin da wata mata mai kyau mai kyan halitta da diri ta kirawo shi don yayi lalata da ita faƙala qala inni akhafu ya yace ni ina tsoron Allah wa rajulun sadaka bi da fa akfaha da mutumin da ya sadaka ya ɓoye sadakan nan tashi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ma hannunsa na dama na hagu bai ma san me hannunsa na dama ya bayar sadaka ba wannan don a nuna mubalaga kaiwa matuƙa wajen ya ɓoye sadakar ma hatta hannunsa na hagu bai san me hannunsa na dama ya miƙa ba wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya ambaci ya tuna Allah shi shi kadai fa fadat ainahu idanunsa suka fitar da hawaye waɗannan mutane dukkaninsu sukan samu wannan wato rahama ta ubangiji ranar da ubangiji zai kwaranye wato inuwa da kan mutane kafin a yi musu hisabi su waɗannan mutane uku za su samu eh, mutane bakwai za su samu wannan inuwa ta ubangiji wannan kuma yana cewa mahaifina ne ya umarce ni da na aski gemu malam malamai ya kamata na yi idan za ka iya jajircewa ka kwantar da hankalin mahaifinka ka nuna masa sunnar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallama ka tsayar ba laifi ne kake yi wa Allah da manzansa ba bal ma kana yin abin da Allah da manzansa suka fi so ka nuna masa haka yin haka shi ya fi maka alkhairi idan wato wannan gemin zai ja wato tsakaninka da mahaifinka ta kwaɓe kwarai da gaske kuma wala Allah kai yaro ne kankani matashi shi yake daukar nauyin karatunka shine cinka shine shanka shine wato faɗi tashinka shine kula da lafiyarka duk al'amuranka na rayuwa sun ta'allaka da shi ta yadda ba ka da kowa da zai iya yi maka wannan sai shi ba kuma kada kowa da zai iya tattausa zuciyar mahaifinka to a wannan hali kana cikin waɗanda za mu ce da shi fattakullaha masafatu idan har za ka iya shiga cikin wannan hali zai kore ka da gidansa akwai yan ziga wanda za su iya sashe kore ka watakila ma an yi a gabanka akwai wani yayanka haka ta faru gare shi wato kai kuma gashi makaranta kake shi yake biya kuɗin makaranta abubuwan ka da za su iya shiga garari babu shakka ubangiji na iya taimaka maka ko da kuwa shi zai ce ba zai taimaka maka ba to amma akwai sauki ga shari'a ba a cewa tun da dai akwai Allah zai yi min kaza zai min kaza shikenan bara kawai in tarko menene sai ka yi hakuri har zuwa lokacin da zaka samu tsayuwa da kafafuwanka to a wannan lokacin bai halatta yi masa da'a ba dole ka yi tirjiya akan abin da yake sunna na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya danganta da zaman akwai wanda shi uban ma ne karkashin sa shi ke ciyar da shi ya shayar da shi ya kula da shi amma uban sai ce sai ya aske gemu anan babu hujja da za ta sa ya aske a wannan lokaci uban ne ma ke bukatar sa ba shi ke bukatar tallafin uban sa ba ba yaro ne matashi kankani ba wanda dan sakandare ko wanda yake diploma sa ke kula da komai nashi a wannan lokacin ba za a ce da kai ka uban ubanka a wannan yanayi ba tare da cewa uban nan naka babu wani abu na rayuwarka na ci gabanka na mustaqbal na rayuwarka da yake hannunsa babu wani dalilin da zai sa a wannan lokacin ka sadu da ka aske gemun ka to sai yaushe zaka tsayar kenan sai ya mutu saboda ka a gane bambanci tsakanin kana karkashin sa komai naka yana tamfare da shi da kuma kana tsayuwa da kafafuwanka kai ma magidancin kanka ne kana da gidanka kana da sana'arka komai naka daban yake illa iyaka matsayinsa na mahaifi kana bashi girman sa kana zuwa ka gaishe shi kana tallafa masa duk lokacin da ya bukaci tallafi in ba shi da lafiya kana daukan shi ka kai shi asibiti ka nema masa magani abinda duk zai bukata na sutura kana yi masa ka ba ka saman masa guri wanda yake mahalli mai tsafta mai lafiya ka aje shi amma duk da haka yace sai ka bar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama to kada ka kuskura kai masa da'a nan <coughs> wanda yake cewa bayan an binne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ɗakin na na Aisha to ta ci gaba da zama a wannan ɗakin ne ko kuma ta tashi zuwa wani guri an binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin na na Aisha na na Aisha da sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam kowace tana da bangaranta wato ba wai gida ɗaya ne aka yi ɗaki ɗaki ɗaki ɗaki ɗaki ba an gane wato bangare bangare ne shi yasa zaka ji alqur'ani yana cewa buyutun nabi gidajen annabi ba gida ɗaya bane da shi buyut ne da shi ɗakin da na aisha daban gidan da na Aisha gidan Hafsa gidan Juwairiya haka dai duka matansa saboda haka aka ce ɗakin da na Aisha ɗaya daga cikin ɗakunan take zaune idan haka an binne shi sallallahu alaihi wasallam a wannan ɗaki tana koma wani daki ne amma kuma duk a cikin area gidanta ne an fahimci wannan محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن سائدة عن أبيه an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha ikhtarani ubangiji ya zabe ni wa ashaban ya zaba min sahabbai faja'ali faja'ala li minhum wuzara wa ansara ya sanya min waziraina daga cikin su na daga cikinsu su sulkaina daga cikin su faman sabbahum wanda duk ya zage su fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan ajma'in la'anar Allah da mala'iku ta tabbata gare shi la yuqbalu la yaqbalu Allahu minhum yawm al-qiyamati sarfan wala adla ubangiji baya karfar nafilas farillarsa ko nafilarsa ranar gobe kiyama wato ayyukansa ubangiji baya karba wannan ya ce menene ingancin wannan hadisi kamar yadda ya ce Ibn ibnu ya ce wannan isnadi wa hadha mahfuzun bi hadha al-isnad duk da cewa akwai magana akan isnadinsa wato babu wani wanda isnadinsa yake wato ya inganta akwai littafin fada'ilus sahaba fi fada'ilus sahaba alwarida fi في الكتب السبعة والمسانيد في الكتب الستة musnad ومسند الإمام أحمد مسند البزار مؤجم المؤجم المعاجم الثلاثة na tabarani wanda wani ɗaya daga cikin marubuta ya rubuta wajen sifili tara ne ko goma ko goma ne ma to a ciki ya da ce waɗannan asali din wannan wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai sun yi magana akan akan isnadin sa duk da cewa akwai waɗanda suke karkata zuwa ga karfafa isnadin sa saboda yana da hanyoyi daban akwai shi a cikin littafan masalit akwai shi a musnad al-bazzar akwai shi a cikin ma'al maajim salata na tabarani saboda haka kana iya komawa wannan littafin wala Allah zaka ga bayanan malamai akan akan sa dangane da ma'anarsa ma'anarsa tana da kyau wanda babu shakka duk wanda zai zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yana karkashin tsinuwar Allah da mala'iku da ma mutanen kirki baki daya mutum yana sallar falilla sai ya ji an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya yi masa salati <clears throat> sallah wasu ayyuka ne ke bantattu wato hai'a ce makhsusa bi af'alin makhsusa ba a yadda ka yi wani abu ba a cikin sallah sai wanda aka ce ana yi a sallah abinda duk ba a yadda a yi shi a sallah ba in ka yi shi a sallah to ka shigar da wani abu sabo a cikin sallah ko da kuwa abin a wajen sallah mai kyau ne abu zai iya zama shari'a ce annabi ya ce ka yi abin a wajen sallah idan ka yi shi a cikin sallah ba tare da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana iya zama mai laifi kuna tuna hadisin muawiya ibn al-hakam as-sulami da ya sallah <clears throat> da ya ji wani ya atishawa ya ce da shi yarhamukallah saboda ya ji hadisai sun zo an faɗi haƙƙin haƙƙin musulmi akan musulmi daga ciki an ce wa tashmitul aqis daga yadda mai mai atishawa haka mai atishawa ya atishawa a sallah sai shi kuma ya ce yarhamukallah hadisi ya aiki da shi ko ba hadisi ba hadisi ya aiki da shi amma an ce a faɗa a sallah babu sallah tsarin ta daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnansa kada ya saki sallah ba a faɗar haka karatun alkur'ani wani abu ne da yake cikin manya-manyan ibadoji da ake kusantar Allah da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in kai ruku karanta alkur'ani ko in kai sujjada karanta alkur'ani da za ka karanta alkur'ani a sujjada karanta qul huwallahu a ruku'u misali kai ruku ka ce qul huwallahu Allahu subhanahu har karshe a ce da kai me yasa zaka ce ayat qur'ani ne a ka daina bid'a ce alkur'ani ne bid'a alkur'ani ne bid'a akwai wanda su logic din su kenan zai yi abu ba mahallinsa ba kace masa bid'a ci kana nufin yin shi a wannan mahallin bid'a ne ba wai shi abin ne bid'a ba sai ya ce maka alqur'ani ne bid'a wato yanzu qul huwallahu din ce bid'a sai ya shiga ga maka qul huwallahu ka ce qul huwallahu bid'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hana karatun alqur'ani karatun alqur'ani ya shafi dukkan ayoyin da suke alqur'ani na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'atul qur'ani fi ruku'i والسجود فقال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فألحوا في دعاء فقبل أن يستجاب لكم شيء ركوع كجرم ما أبنجي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سجدا كما كناتي قاعد دعاء ya cancanta wannan lokacin ubangiji ya anshi kaga an tsara maka abinda zaka yi a sujjada da abinda zaka yi a ruku'u sai kai ka canza ka ce zaka karanta kuliya ko ko kula uzai kaga anan kai bid'a kuma ba za ka iya samun hujja ba da za ta goyi bayanka a kai ko da kuwa alkur'ani alkur'ani ne ba a yadda ka yi shi a wannan mahallin ba haka nan mutum da zai zauna zaman tahiya misali maimakon ya yi tahiya attahiyatu lillah azakiyatu lillah kawai sai ya dauko bakara sai ya kama karanta alif lam min zalikal kitabu la rayba fi a cikin tahiya kaga babu shakka alqur'ani ya fi wannan tahiya din falala saboda wannan alqur'ani dukkan harafi daya kana da lada goma a kansa amma ba a ce duk harafi daya a tahiyya kana lada goma ba amma a wannan gurin wannan tahiyyar shi da abin da ake bukatar kai inda za ka yi alqur'anin kuma ka saba wa Allah to ita sallah haka take a tsare take abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi shi ake yi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi inda ma fa'altu zalika li ta'lamu salati wa li ta'tammu bi yayi sallah akan minbari yace na yi haka ne dan ku koyi sallah ta ku yi koyi da saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai bada dama dan an ambaci sunan shi a cikin sallah ko ana karatun qur'ani baka ce sallallahu alaihi wasallam duk da kuwa ya ce kai masa salati duk sanda kai an ambaci sunansa har yace al-baqilu man zukira man zukir man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya marowaci na haƙiƙa shine wanda za a ambaci sunana a gabansa bai mun salati ba duk da ya faɗi haka ba daidai ba ne a cikin sallah bai koyar da kai kai masa salati yadda kai sunansa ba ka ce za ka yi a wannan lokaci wasu ayyuka ne ke bantattu aka ware maka su ake so ka yi a bisa wannan tsarin ake so ka yi su da zarar ka canza ka sara ka shigar da abin da babu ko ka fitar da abin da yake akwai a ciki to a wannan lokacin ka saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka mutane da dama sukan yi kuskure a wannan babu da sun ji limami ya ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko shi ranar juma'a da ta wuce muna mai duguri limami ya karanta wannan kawai na masallaci duk ya ya rude da salati to bayan an gama wasu suka rada mun cewa ya kamata a faɗakar da mutane kada ana sunna sunna kuma a zo a samu wani abin da babu shi a sunnar kuma a masallacin masu cewa sunna sunna a tsaye ka a ce ga abin da kuke yi ina kuka samu asalin sa kuma mutum ya tsuru tsuru da ido ba abin da zai ci shin ma abota kogo wato alul kafi zamanin wani annabi suka wakana na farko dai wannan tambayar ba ta da wani amfani kasanta zamanin wani annabi suka wakana wannan ba shine mai amfani ba mai kissa su tabbunsa na karantarwa ubangiji da ya tashi ya ba mu labarin kissar su bai gaya mana a wani zamani suka wakana ba abinda dai aka sani a tarihi sun wakana tun kafin bayyanar annabi isa alaihi salam da shekaru ɗaruruwa da shekaru ɗaruruwa dan sun farfado bayan annabi isa ya zo ya gama zamansa a doron ƙasa har ubangiji ya ɗauke shi zuwa gare shi gari wuce wannan era amma wuce wannan zamanin har ta kai ma a zamanin sarki Usmantin wanda shine cikin sarakunan Roma na farko wanda ya karɓi kiristanci a lokacin ne kiristoci suka samu kubuta daga hannun gallazawa ta Rumawa a zamanin wannan sarkin to wannan sarkin ma har ya bayyana har ya karɓi kiristanci har gari ma ya zama kiristoci to su kuma a lokacin ne suka farfado suka suka suka dawo hayyacinsu sun san sun kwanta bacci a zamanin wata sarauta wacce ta maguzanci ne ana bautar gumaka ne ana bautar gumaka ne a lokacin a lokacin banda yahudawa babu wasu masu wani addini samawi su kuma yahuda a lokacin banda munafici babu abin da suke yi inda ma suka ga wani wanda yake da tauhidi kokari suke su gaya wa rumawa cewa ga wani zai yi wa addinin su zagon kasa a zo a yi maganin sa to wannan kawai suka sani a lokacin amma kuma sun farfado sai suka ga kuma duk kasa gaba daya ta zama ta zama duk tana addinin da da ake yaki da shi wato bauta wa Allah shi kadai duk da cewa sun farfado din a lokacin ma an samu gurbacewar gurbacewar akida domin wannan Constantine bayan ya karbi kiristanci kuma sai aka kara dagula kiristancin aka kara shigar da batun abin nan batun Isa annabi Isa Allah ne har ma suka samu wani ijma'i a wannan lokacin cewa to yanzu a yadda cewa annabi isa yana da wani bangare na mutuntaka yana da wani bangare na allantaka a jikinsa a lokacin wannan sarkin saboda haka a wannan lokacin ma addinin ya gurɓace shi yasa ai suka ce lanattakhizanna alaihim masjida saboda mushrikai ne ba ba san tauhidi ba an bayyana ko wannan shine abin da aka sani amma takamaimai wannan annabi ne a lokacin ya bayyana har ya wuce har suka samu abin da dinsa kun san akwai burbushin alhanifiya ta annabi ibrahim wanda har larabawa ma sun more ta wasu daga cikinsu sun watsar da bautar gumaka saboda irin abin da suka rika samun labari na addinin annabi ibrahim salam. kai masallaci ka ce masjid ashabul kahfi ba da wata hikima gara ka faɗi sunan wani sahabi wanda za a karanta tarihin sa a san sahabi ne wani wani wani amma kafa da eh, masjid ashabul kabi wani ya dauka ma nan ne aka binne ashabul kabi din ko kana kwaikwayon abin da aka yi zai iya kawo wani rudu da abin da zai kawo rudu bai kamata ka yi shi ba wani zai dauka kamar wancan aya na qala ladina galabu ala amin da natakhazanna alayhi masjida daidai aka yi kuma yanzu kuna kwaikwayon waɗancan mutane da suka yi kuma ga na ku masallacin na ashabul kabi wani zai iya kawo wannan to duk abin da zai iya kawo wani wahami to barin sa shefa alkhairi musamman ma ba a ce lalle dole ne sai ka sa kai masallaci kasa sunan su ba to waɗannan dai su ne tambayoyi da suka zo hannu da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa bayan ya yi rantsuwa ba shi ne ya tuba ya tuba ga Allah eh ba za ka ce tunda ya riga ya faɗa ba shi kenan ba zai gan shi ɗin ba duk da ya tuba ya ce ya yi ya yi kafara kuma ya tuba akan abin da ya faɗa